Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraro har yanzu dai muna ci gaba da karanta muku littafin mai suna ƙaiƙayi kashi na ashirin da biyu. Bismillahi rahmani rahim. Suna shiga dakta ta basu wurin zama bayan sun gaisa ne ya sira ta yi mata bayanin abin da ya kawo su. Dakta Musina ta kwantar da siyama a saman gadon marasa lafiya. ta yi mata bincike-bincike da gwaje-gwaje har na tsawon lokaci sannan ta yi wa jaririya ita ma gwaje-gwaje daga ƙarshe ta ba ya Yasira takardar lafiyar su ƙarau babu wata matsala godiya ya yi mata suka fito daga cikin ofis ɗin ta yi musu rakiya har wurin motar su sai da ta ga ya tare da mota ta fice daga cikin asibitin sannan ta juya ta koma bakin aikin ta suna dawowa Yasira ya nufi din sa yayin da ya mata shiga rum ɗin Fatiya da Usna ta iske su zazzaune suna fira da iya Salma suna ganin da suka amshi jaririyar farin ciki da murna kunshi a fuskar su kowa sai ya ban kyawun diyar yake idan wannan ta gani ta ba wancan har wancan su ta ga jaririyar bar kalla da ita siyama tana zaune iya salma ta je ta kawo mata farfesun naman rago ya ji kayan kamshi ci ta fara yi kaɗan kaɗan tana sauraron firar su fatiya da suke har da kyakyatawa iya salma ta ce daga cikin su tana cigaba da aikace aikacen da ya kamata yayin da husna da fatiya suka bi bayanta domin su rage mata wasu ayyukan nasiba yake kafa ta yi tana rungume da jaririya kafin ka ce kwabo yan uwa da abokan arziki sun fara zuwa tururuwar barkar haihuwar Duk wanda ta zo a hannun Nasiba take amsar jariya tare da yabawa da kyawun surarta. Haka dai mata suka dinga zuwa ta ko'ina suna yi mata barka da haihuwa har kusan insha'i. Sabat ya suka wuce zuwa gida yayin da Husna ta ƙara gyara zama domin a nan za su yi wa Siyama kwanaki. Washe gari da safin makwabta suka dinga shigowa ta ko'ina suna yi mata barka in takaice muku har da Sumayya da ƙawarta Labiba sun zo ganin jaririya don tsabar munafurci da kisisi suna har da ɗaukar jaririya ta yi tana nuna soyayyar siyama a gaban idanuwan mutane amma a kasan zuciyarta wani irin ɗaci da ƙololan bakin ciki ne ya gauraye mata cikin jiki. da sassan jikinta sai numfashin tsantsar kishi da takaici take fitarwa a fakaice sai da kwallon zallar takaici da haushi suka zubo mata a fuska ta yi sauri ta goge saboda kada mutane su ganta da kyar suka ɗaure Dauya suka yi ne a gidan Siyama domin sun kunshi takaici da zallar bakin ciki a gidanta saboda ganin yadda iya sarmata da sauran mata suke kula ta da tarare ta kamar wani kwai gudun kada tsumin kishi ya bayyana a fili dole yasa suka ce mata za su wuce sai ranar suna siyama ta yi musu godiya ta raka su har wurin fakilar ta dawo cikin gidansu su su sumayya suka fita daga cikin gidan cike da mutukar tashin hankali da rikicewa akan damuwa har duhu duhu take gani a idanuwanta Allah ne kawai ya kai su gida domin har tsautsayi ya gifta musu a gaban mota sun tashi iya sun tashi yin haɗari saboda su maye tana shara da masifaffen gudu akan kwalta. sai ga mashin ya kunno kai sauran kaɗan motar ta bugi mashin ɗin shi mai mashin ɗin ya kauce da sauri daga kan hanya ita ma sumaye ta taka birki motar ta tsaya wuri daya sai da suka yi mintuna kaɗan sannan saman hanya sannan suka tare da mota suka nufi hanyar gida imani da mamaki ya sa mai mashin ya kame guri ɗaya yana kallon su Sumayya har suka bace wa sa daga baya ta da mashin sa ya nufi inda zai je yana dindina halin rashin mutunci irin na Sumayya Da Siyama ta yi kwana uku da haihuwa ya Siraj ya siyo dukkan abubuwan da ake bukata akwati uku yi mata ita da diyarta. Sannan yayi wa Sumayya akwati ɗaya tare da bata kuɗi masu kauri duk yadda yake Sumayya ta ji zafi sosai har zuciyarta amma sai ta danne raɗaɗi da zafin da take ji a zuciyarta ta yi masa godiya tare da addu'ar buɗe Ya Siraji ya ji daɗin addu'ar ta har cikin ransa komawa gidan Siyama yayi tanadi abincin da abubuwan da za a yi wa 'yan biki a ranar suna. Umma a ranar ne Umma ta zo da kanta ganin iyarta Siyama ta ji matukar farin cikin ganin mahaifiyarta saboda har wani shagwaba da sangarci take yi wa Umma ita kuma a lalacin ta take Husna da ke zaune gefe tana kallon sai kirkira dariya take domin abin ma har dariya yake bata a Umma ta wuni sannan ta koma gidanta koshi da koshi da kyar Siyama ta barta ta tafi tana hawaye tana komai Umma ta lallace ta ta bata hakuri akan cewa ranar suna za ta dawo ranar suna sati ya zagayo ranar litinin yarinya ta sunan badiya raguna biyu turka turka ya sira ya yanka wa diyarsa badiya Mata ne zazzaune a ko'ina cikin filin gidan sun cika damƙan ko'ina ka duba kawunan mata ne birjik babu masaka tsinke. Abinci ne iri-iri kowanne kake ra'ayin ci akwai shi ci suke yi su yi nama dai na kaza kake son ci akwai idan na rago ne akwai shi. Su ya su ne masu saukar da 'yan baki su masu Umma da ta Mama su ba da bai a duk sun zo gida ya cika makil a wajen almajirai ne zazzaune suna wasan cin abinci tare da kowace kowace kawai suke suna jin daɗi yau banza ta samu. mata sun yi yin suna sun sha su sai da maraice sannan suka fara watsewa suna zuwa gidajensu ana cika musu ledoji da masa cincin dibilan yana da sauran da 'yan sauran kayan biki waɗanda ake ba wa 'yan uwa da ƙawayen arziki mata sun kwashe mata sun watse kowace ta kama gabanta su umma ma kucewa suka yi suka bar husna ta gaba da yi mata ayyukan gida suna gama watsewa husna da iya salma suka share bedroom da falo tas tare da kwashe karar suka zubar a bola kayan da ta bata su iya salma ta wanke sifes ta shanya saman igiyar shanya ba su ɗora tukunyar abincin dare ba saboda akwai abinci birjik cikin kicin sauran da ba a su cinyewa ba ci gaba da kulawa da siyamin suka ita da ta badiya suna samun kulawa na musamman domin duk abin da mai jego ke bukata shi ya yasira da ke mata saboda gudun bakin iya sulma da fitinar ta saboda idan ta ce ya siyo wani abu bai yi ba masifa da bala'i za ta yi ta sauke mishi har sai ya siyo ya kawo za ta daina sumaya ita da Labiba sun haɗu suna zuwa ganin mai jego da jaririyarta idan suka zo sai sun yi hira da iya salama suke wucewa gida. Bayan wata biyu, bayan wata biyu da haihuwar Siyama a lokacin ta yi fresh ta yi kyau sosai domin ba ƙaramin kulawa take samu wurin iya salama da Husna ba. Ita da ‘yarta Badiya sun yi ɓulɓul tabarkalla da su babu abin da suke nema suka rasa a rayuwa. A wannan lokacin da iya salamu ta ce ita kam ƙauyensu za ta koma Minsiyama bata ji daɗi ba, babu yanda bata yi da Iya ba akan ta ƙara yi mata kwana biyu amma Iya ta yi kunnen uwar shegu da ita tana haɗa kayayyakin ta wuri ɗaya. Dole Siyama ta kira Siraj a waya ta sanar masa Iya zata wuce gida bai ɓata lokaci ba ya dawo suka yi mata goma sha tara na arziki suka bata. Sannan Siyama ta haɗa mata da mai biyu da sabulun wanki da na wanka masu yawa sosai da zata ta wuce Siyama da Husna har da hawaye na raɗaɗin rabuwa da Iya saboda Iya ta iya zama da mutane mace ce mai halin dattako da karamci. Sun yi zaman jin daɗi da ita sannan babu ruwanta da shiga cikin lamarin da bai shafe ta ba ya daga kan shi ya kai ta har tashar mota sannan ya kawo kuɗi masu kauri ya bata tare da yi mata addu'ar Allah ubangiji ya kiyaye ta ce amin ba da jimawa ba motar su iya da tashi suka nufi hanyar garin da za su je shi kuma ya siraja ya juyo ya dawo gidansa wurin matarsa siyama yana dawowa gida ya gaya wa Siyama iya ta wuce garinsu addu'ar sauka lafiya Siyama ta yi mata tana sharar kwallon rabuwa da sabo. Wucewa rum din sa ya faɗa bazurum ya yi wanka tare da dauro alwala. Husna ce ta ci gaba da yin ayyukan gida tare da ɗebewa ankewa, da tunanin abubuwan rayuwa. Haka ta ci gaba da zama a gidan Siyama har na tsawon watanni biyu sannan ita ma ta ce za ta koma wurin ummanta. A ranar Siyama kukan zuci ta dinga yi a boye domin ba ta son Husna ta tafi ta bar ta cikin kadaici da kuncin rayuwa. Saboda ya Siraja baya yi mata wulakanci a gaban mutane amma da zarar tana daga ita sai shi ya dinga yi mata abubuwa marasa daɗi tare da kunsa mata bakin ciki da takaicin rayuwa. rayuwa da husna za ta wuce sai da siyama ta dinga zubar da hawayen tausayin kanta da kyar husna ta lallashe ta tare da mata maganganu masu daɗi da sanya zuciyar dan adam ita ma kwalla ta tab cikin idanuwanta da za ta wuce ya siraja ya yi mata uban siyayya da kawo mata makodan kuɗi ya bata ta wuce zuwa gidan iyayenta da husna ta koma gidan su umma sun yi mata farin ciki da sayayyar da ya siraja ya yi mata kuɗi ta ba babanta ya amsa sauran ya bar mata waɗanda zata ta siyi wani abu idan bukatar hakan ta taso kayayyaki kuwa ɗiba suka yi ɗibawa suka yi wanda yake saurin lalacewa suka cinye kayan amfani na yau da kullum suka sanya a cikin kicin ba tare da bata lokaci ba husna ta faɗa bazurin domin ta yi wanka ta ji daɗin jikinta bayan kwana uku bayan husna ta koma gidan siya siraj ya tsiri tsiwar siya ma wulakanci iri iri marasa daɗi saboda a yanzu wani irin muguwar tsanar da tsangwamar ta yake a gaban ta zai fita ya je ya je ya siyo abincin kasuwa ya ci idan ta kawo masa abinci ya amsa ya watsa mata a jiki domin wani irin kiyayya da rashin son ta nake yawo a jikinsa sassan jikinsa haka abincin zai kone ta ta dinga zubar da hawayen bakin ciki ta kwashe abincin da ya zubar ta je kicin ta wanke kulolin tana kuka mai ban tausayi sannan ya tsani idan yana zaune a cikin falo ta gifto gare sa domin wata rana kwata kwata baya son ganin fuskar ta tana gifta za ta wuce ya sa kafa ya shure ta ta fada kasa dim tana kukan takaici da nadamar auren sa idan iren wulakacin da yake mata ne yasa idan yana zaune a wuri ba ta fitowa har sai ya fita daga cikin gidan ko ya shige ɗakin sa cikin kunci da mutukar damuwa take zaune a gidansa domin ita ma a yanzu auren ya fice mata a rai tuntuni domin 'ya'yanta ne kawai take yunƙurin zama da Yasiraj amma shi gani yake yi ba za ta iya rabuwa da shi ba. Siyama duk damuwa da bakin cikin sun taru sun tunkushe a zuciyarta babu inda za ta saka rayuwarta ta ta sauki. Zama dangana da juriya kawai take a gidansa tuntuni da damuwa sun yi sun yi wa jinin jikinta da ta yawa dole ta miƙe tsaye tayar da amatin rahman ta yi daga bacci tana tashi ta ji da suka shiga cikin bazur ta yi mata wanka tana kammala yi mata wanka suka fito daga cikin toilet din zaune da ita ta yi saman gado ta kalle ta ce amatin rahman ki zauna ki jira ni har in yi wanka kanwar ki badiya wanka in yi wa kanwar ki bari ya wanka shago mai fuska ta ce sai kin bani minti zan zauna jan karanta hancin ta siya mace tana murmushi sannan ta ɗauko handbag ta white ta sanya hannu ta zuge zip din ta bata minti guda biyar ta yi ta miƙa wa amatu rahama ta ce gashi amatun mama mayar da handbag ɗin ta ya inda ya dace ta ɗauki badiya ta yi bayan ta cire mata tufafi shan minti amatu rahama ta fara tana murmushin jin daɗi ta ce na gode mama na Allah ya miki albarka jin kalamanta ya sa siyama ta wago tana kallon cikin tausayawa da tsantsar ƙaunarta ta ce amin amatu na Allah ubangiji ya raya min kuke da badiya domin ku ne farin ciki na amin ta ce tana ci gaba da shan minti siyama ta shiga ta shige da badiya cikin bazum tana yi mata wanka cikin robar wankan jarirai wanke da ta yi sanan ta ɗauko ta a tawul ta fito da ita cikin toilet ɗin da ta wurin miro ta fara ita ta ɗauko lashin ta shafe mata jiki sanan ta sanya mata ta masu tsada turare ta feshe mata jiki da shi tare da kwantar da ita saman gado ita ma ta kwantar makale da yaranta tana shafe su cikin shauƙin soyayya Su ya zaune a gidan labiba suna gulmar siyama da zagin ta yayin da labiba ta ciko musu plate da kayan marmari suna ci suna tsegumi siyama ta kewaye ta kewaye fatar ayabar da ke hannunta ta dubi labiba ta ce wannan siyama akwai ta da farin jini mutane kin ga yadda mata suke taru makil a gidanta babu hanyar wucewa daɗin abin birgewa dai duk mata ne take haihuwa ba ta da kwan haihuwar namiji Labiba ta yi murmushi ta ce tana da farin jinin mutane gaskiya su ya ahun amma kam alƙadarinta ya kusa karya saboda ta kusa barin gidan Sirat ta koma karamar bazawara Sumayya ta girgiza kanta ta ce ƙawata ta kaina kenan aini na kagu in ga Hubbi ya sallame ta ta tafi gidansu ko karuwa za ta zama ba bazaura ba babu abin da ya shafe ni Labiba ta ce ba ki da damuwa burin kina gab da cika